بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى يقعد الباب الخامس filiktikaf babu yin tuco ne ba za yi tiya itikafo na min ya littafiyan al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azariya ya abul hasan ash-shaqali al-maliki rahimahullahu ta'ala man yaji fasara ya itikafo yayi e ba jimi shari'a ga wa haqiqatuhu bi ma'ana wa haqiqatul iktikaf wale ne akika ya itikafu ne al-lubsu fil masjid lil ibada ezulolo ba masalaci ya tun ibada ala wajihin mahsus fuskata tsonayi tutaci ne kiwon ya kwabe fuskata tsonayi tutaci ne ngayi eto ji dabo ne waga waga da iti kafo wala bana keki na odan azumbu ofo gba qur'anu ofo tun sokwe na jinafila wala toya ganbe jimai eza nye shawa tun dai na ji da alaka be shawa ipata ji ushizo kafi jimai ubena shi to igide aga wala ya kuma nan gole ya zunfe ci igidi ga shari'a gufiya bai tunna jima amma tunna igidi lona har mai lokaci ya alfiji nan gole wuda dama a jihar kabe ya liyun ya ce shawo to waga da iti kafu ula kawai e shi to igidi wuda dama wa e za sha'awa e gan shawa e gwalato pata emi lati bo apiya dun na ga manyan kpabe giyan ala waje masu so ga labba matsalaci ya tun ibada fuska ta tsona ita tace fuska wuce riga da wani to kalma ya itikaf e bayan shi mila rauce yi nuyi luzumu shi ya zululu bayan ko alkhairi ko sudu ya yi labari ya zai ji laban alkhairi na zai ji laban etun dede na ga sawa'un al-aqifu fi wal ba'd wuce ti to al-khair bando cho be wani bazai ce zai ji laban tun de no ga fa'ata wala qaumin yaqufuna ala asnami lahum ngole naitiya etun dede patama itikafu ga so won be kalma itakafa me be kalma in aqafa yaqufuna o be tiyan in aqafa sawan al'akifu bai bai tiyan itikafu na farko ya ti sun alfa'ilo al'akif ba ce tiyan filo ya kufu wani lama ne lilaban ya ba shi mila rauce da amma ya ba shi riyo ya ce alkhairu wallawa baki yan matsalace titun ibada ala waje masu fuska su tashe wa kalluhu igbagba e nye fune zalabba matsalace tiyan etun ibada ko nauna mai yawmun wa laila ya shi bai giri waga gada lokaci kici yanzu masu babu ga yawma sai kan gita sai a su bayan yali awa shi bai guni da wani itika fagi igbagbo da wani amma wa kimalu ke ga wajen ofo ni wajen ofo guba wajen ofo guta foguni fogutun amma ya gbagbo dai yi ya shi bai yi gidi amma dai man na jigan na can na lebanon wa akmalu ashratu ayyam amma itikafu na gumi ga kpata nan gayi ya fogo ya bane ya fogo ga nabi muhammadu jan sallallahu alaihi sallam amma ga yato anabi da nan gole wa khairal hadihi muhammadin sallallahu alaihi sallam ba wuna ge ga ba ta yi ba to alkhairi wani yi باوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من نوافل الخير اتكاف ما هدى من يام اتنقرو جو اتنقرو الخير جو ابونا نبي محمد لوغا صلى الله عليه وسلم تنو تشونا ولي رمضان ايه باچه اجرا لو جواجب مدينة تو النبي چا اتكاف تن ايه باچه اجرا اربع نولو اجواني ايه وو موجي مدينة بو kuma ba bai iti ya ngala imamu zuri gama ya gama maki yo annabi ba bai iti ya kin da hadisu gwana amma musulmi je zo bai gina itikafi ina lele gan zai ji dai bukata azan damuwa da bai ina etu ibadu we ne wazo da wallo na kabo damuwa ishe da bai wani wazo musulmi yi so ko lokaci ba fi to lokaci ba gwe amma ga ku kan gici yayi so ku ga ga da uzuri ko wayin addu'a wa ku gici ne shi bai gidi mu fe to an ba musulmi ga ba bai kiyo addu'a ma ibadu yo kin da wa ga ji sallah fiyazu yana fila jina tare wa ga ko ta bai kiyo da addu'a bayan walau arkanu arba'a itikaf ma unde rukuni guni nan mini ubaga la kyabo itikafu wa da uzuri na al'awar rukuni ya kakan shangai al-mutakif zautu a ji itikafi zuwa yau wa huwa kullu mu mumayyiz musulmin doro a ji itikaf mumayyiz na ke wange kiri bayan dede ne man ji da can libaitin ya wukin ya gyagun a cagar zanen da sinu zo da ci ga ya gutuwa ba da ci ga ya da ji zumuna a takaice gidi wuce dede be wangi nke na cikara ya be dobina yagi e na ji itikafu fayar sihu min mar'ati itikafa hage wata yin zage wasu biyi itikafu yagi zakangi wage na ke wange tiri be daidai na be na wani jinin waye warraƙiƙ itikafa hage wata yin wujo wujujin itikaf ago amma yin zage to wuji ba to ibe izini ya tsoci ya wuji nye zagi da izini bawin gi da izini ya manci asani ya baci rukuni ya baci gai asaumu azum fala ya sefu biduni itikafe ta zuwa babu azunya waga itikafe itikafi wadda azunya man ga itikafe wa da uziri amma man da ce gan laifi da ba waje itikafu babu azu a dan iti misalan asalisu ne ta ci gai almu'takaf fihi a ji itikafu da bai baiwa laban titin ibada nana wa huwa almasjid ngai masalacho fala yasiu fi gairi itikafu goya da nan doci naje na. hadisi ci be ga yi ga itikafi da ba sai masalaci guta ademan na jilagwas sun hadisi sun ci ya hukwa ga iti itikafa sai masalaci kaba masalaci madina masalaciyar kudus kiyan filistina kiyan baitul magdisa man da ci ga hadisu wuce yana wani na bai iti kafu dai fallagin fata na yi masalaci gutan nan inga da na gutan nan so ma ce masalacin doro ijo ya ka ba iti hadisi bai zandro haji sallah bona ladan wakir bai zai je madina wani za je madina wani ladan wakir bai zai je baitul maqdis wani masalaci annabawa so koja annabawa so koji to da na albarka koja bogo iti lada itikafu migunci sai ni mini masalaci gutan nan yana ikpana da wani bogo di itikafu masalaci ji yebo o maje otu yin fiye wa bai ke kanwa lojin maya na wa da yau zirin titin yalo babu jun maya wajen o na gayi ya gana manji gabo ka gana ta ibu na ya ganja jubi ma biya da dai arraju a mai dai almarju na gwaka ganin a mai dai na gwaka a shiga yin gan addini musamman mun je da cin libai bayan istidlal jibe a hadisi ji ji da libai hadisi mun shiga latti kafa da mun ci wuda ba mun shiga lada shekma sai da na guta ina nabi muhammadu ya kwano sallallahu alaihi wasallam matsala da ci na joye leman ya lami fada na wada littafin ci ko ji pages yi wa ba tiwo bore Allah ga na biya Allah dalilin doro biya Allah ga na biya Allah dalilin doro na wula ji kokare wadda ya ga man ni na wagwa suna kaso cin leba na da bana ke woga a ga ga tiwo na kawa bi bayani ji ji sharan ma ga be ga gidan ya ku zai matsala ji doku idi fahimta ku sai asla eh arrabi'u ni ya ngayi ga alistimraru min amalin maksus wasu olugboro bai tunai tutaci minal ibada minifin ibada jona bi mana wa ke de masalaci wa suna ji itikafi na dana wa ke ibi azunyi wadai goma buga le gawa giba ya sa a fulo ba zanna fulo ba na zan da ce wasu tun na temina gawagi har lokaci ishe aga ji tarawe gawagi wasu na aga ji ta tahajjud bi ma'ana mun mato qur'anu ba bogo gawagi wani yin jitun shi Ya ci cin ibada zan da ci kafu yi lokaci tsalla jama'a be tarawe wazo na to zai shimbo ne dai yi na eto eh wuce ci mato to sai na ee eh, nwuchi daboga ama agwakwu zandoci mudaya otu a adaji mai ba musan yi ji babu yin ilimi nwuchi dabo ke ji muji e na wakiji hukunci mpia nwuchi ke dabo mai ugwagan ede bukatar santutun na gadan zuni na musamman zai zawaro kekin da jijina wunde waga alo musu gama alo ma nwuchi ke dabo kan doci so bai nwuchi wa elobe shi gafe eni la katun zikiri eh etungoroji na fila fobachi ezo woge wa bicicin wayo bicicin wayo zan daji ibada fo guba na kenan ko qur'anu ba ta ne fo na kenan ga wage wa gani za gan wa ya cha ba a ah, ngala mai ga wage ide bukata al-istimrar ci gaba tun tungurun ne ala amali masu ete ji tuta ci mini tun ibada shi wani wuce ti amali masu su yin ga wawa salat na filajin wa kira'atul qur'an qur'anu ba wa lahi ta'ala tuye yato shi la illallah subhanallah la haula wa quwwata illa billah azkaru shi kakai iga zo biyu ma. amma beke agan gagan asalena itikafa ake kini foga ebona ngole ya gane ya idan fitri ba itikafu mai la ake kini abi kira ga ga sun yi absaliye ne ebona ga ya sun ramadan ba ni da wani ramadan ba ma a ga wajin wani amma addiman na jiwa ga wagatin ya ma ke mai malikiya ji ne sai wa da ayi ne babu wa gogalo sai ga ga malikiya ya boye tunguru salamu alaikum <laughs> edinzi tungurawa ga izo za bai ibada ya oge gba ka'ida malikiya kan doro gaskiya ya tungurawa ya zaun gi ka wuce amma wacce yawan waye shi mutum da leon bu wage kinye saudi ya dana ga lepsa ya na man oku kaya oku kaya kayo da dadin fuga suna ta masalaci zo wale da ya tuke ci ojo masalaci kawo masalacin madina wai da iyaka in zai bai gwa da kuku da ce doro fewa shi na ji gikin na da ji shirye buna ga musulaci ta zo ya shi mushi gwata buna su bayan gbata kai daga fi gutai musulaci da ya shahi sha ne wani ga musulaci madina bayan ka bai gaba ya jin inda filin da cewa za amma babu yabe jan su ba zawon gizi je tiya moto je dazan fiye shi wadannan idi za loro ilo ebe na bayri ya ji su ba shi na ba wa ya ji a tafe di tasbihu Allahu akbar la ilaha illallah yi daga la sallah ji zuna yi daga la tiya gurgudu so da na su ba ba ya ji zuna ko ka wuce a loda ji su ba ba ba uzuri ci ko ko dai to so ba masalacha idi ga gama ba idi ga gama ba sai bayani ya buru manga wa yukra lahu an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha annahu ya musulmi an yaf'ala nawa lotun doci ghayra hadhihi thalatha umaji na nan ngai kiyo nafila sallai nafila ji katon ƙur'anu ba zikiri ji ètò títí gúta na gaman gan ewa ga ọlọ́ọ̀lọ́ọ̀ e ban elobe jiyan ṣe ƙur'anu a ci e ibi na nabi muhammad edokun mai giyan ƙur'anu bai tsọ ramadan edokun bai zikiri ètò jayoyin falala ètò alkhairu na kipata na gbaguta na zuma ba amma zikiri bai ƙur'anu bai kici dai darja gan ƙur'anu walal itlak igan e soko yadda zandoro ya buna soko ya e lumo hmm. soko ya e laza ya tube ƙur'ani allahu akbar zai dace gafewa ƙur'ani laketo wale bilali ziya wale ubayi ziya abu musa lashari ya keto yabo ƙur'ani

to inda istilahat ya man dora dungu ilimin yau su fi kira ga ga yanayi makru ke ga ena waga lugwa ngega ji na wajin amma yau ne fitiwa kalisti galibin ilmi ke shagala jibe kiyan bi fitewe na fagbalita fi ko fai wu littafi ne ko so fai daji littafi wa mada yi tikafu wajin ayau laifiya rai amma ke ga egwalu gegan jiji na wajin tuna ga luwa yau laifi ci jijin ba na ma egwalu gegan wal kitabatul kasir min alquran sai kaya qur'anu ji ko sura qur'anu ji balo ko batakada ko karotun da ci jire na ji biyu na nola ya tun guru ya tun ibadu wa ka ƙor'anu amma man ga yi gwalu gegan da tun gutan nan wa ya kuna imaman ratiban a caga na bono game da shi liman ratibi na fi ji zawangi sallan ne ji fahimta ko a cigaga wa an yarka ala fathin au manara a caga annabu na gun tatiyan ala fatin eti masalace wani katance masalace ko sankire masalace ko daikin naji masalace ne agun tabo gawayi salla au manaratin ko ikpo naji tabo na wara gi ku bo dumo to ndo le aji bona odo logo to iri kendo za panje guta ala de swika ikanga e ne boberi ulo tulo da nan doro na da ganda ba go ga wai salla ba guta tiyo manga ana fona wajen cina a caga mini ne jihar na bobe na wa an yi wa wadda daza ba. na waje taziya ya ji fahimta ku? tamaman na ji shirai na ga bai manya gayi ga wani mugun ila santu ba ga mannu ganan ga bayan rutun kan wai rutun kana dokwanan ya ƙur'anu laifi da ba nini bai ma ke nago ne rutun kadan yi nan wa ke yi kujin ya kuwa yin gici wuda wana nan amma wani ga ya kuwa yi cewa ganin rutun gawa kaya ya ƙura'anu a ce yawo ya da lawa bukato ga laifi da ba kowa ya wuza yi ƙura'anu za ba yi yawo ga laifi da ba ga ci agami ne na mallo man na ji shirai na abdus sani, al'abi a allah ku yi da rayu allah alam man dai zamanin sa ga bai maye ga waga filimin ratibi ma ga yi ganin na boka da'ifu yau e ibn anabi sallallahu alaihi wasallam mun so ga liman yau mun ga da itikafu bu mun so ga jina sallah mun juji itikaf guwa yin zo bayan ramadan annabi ga mai la shari'a ce ce bogo ku ga an ga ja limanci da masallaci ba bo da dina annabi jina limanci zo mai itikafu na. goyi ganna goka dalili wa ga laifi da ba bal mustahadu to na wada yi tikafa wa liman limanci na be kire katuna ci gaba ji na yau go ta sai gurin yiwa gila shari da ya gura a ga amma dai kan da ce bukata gan da ce ya dube sai bayani ya guru man gan wa'an ya takifa gaira mafiyin a taga annabu na ok babu idan ko wa'an yi wa'aziya na wadadaza ba yin zai yi na tsuko mace da dimdoci na diuna wanda kadara faruwa mota kwai mashani ba kwai na jibe muci nan auyo anya ko kwa wadda waje zabarika ne ya wani waje nan kwai gini mana da buwe mafari ko mota na ude na ko emina utuna atin ya itikafo annabo amma wa waya shi ya laifi da ba zagi na dako na zayenyi na gajin hajjali wuce wayo ya amma ga lobo ma ji fahimta ko da ba kwayo zai fi da ba guga biya da na iga wange wani bugu annabu na waji taziya na amma za mu ci hatsa ba wai sai yawon ma na da masalaci obi wani jin taziya za alkhairi biya na wuda masalaci obi wani jin barika ya nima na biyu ne wa ya taqifa ghaira makfiyin a caga annabu ne ji itikafu umakun kyana be zanayana inda tufu wani wafana inu gaji rayuwa dan itikafu ne da annabu gbogbo ji itikafu ashiri jina zanawa kin gode oga lo aje ri bukata ya zanana oga aje bara zawon gijima wa yustahabbu al-iktikafu bi ramadan amewa ga itikafu wa be ga wajin jin da ramadan bu shin idan jin wai tsanan jin ramadan yana adde man na jin wajin wato tsanan jin ramadan yana amma dai e wayin ramadan ne bu falan la tsara ramadan ga ya tsanake ne na. akbar ويتأكد بالأشر الأخير منه أتاغا itikafu mamboka gan goyen yanzu bai minu bi mana min ramadan ya baki lokacin shiga annabi muhammadu alhaji sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr magwa ko goyen yanzu ban na gabu fil ewuza guwe ya zo bai ta mai gani gan shirya ga waga yi tikafu jin ewa bi wani ya shi yi di wadda yi tikafu bai ga zuma da babu yawa ga wacin walo sallah jibo daga sallah jibo ganci sai mi amma laifi da ba wacin yawa ya ji fahimta ku amma mun mu gan nudi ba lahu awayu muksuhu bi mu taqafihi lailatul eid awa bugu ji wajiba o tin fahimta ku kun ga mala yana ji wajiba na so de lafazina elaya juye na ebo fe be da ton pa won hadisi na ole le o ji fahimta bala le ga we ebo na man kwaja yo wale littafi na mai ziya kana yi wato da ya ni dai wallahi wuji man titin gyada tarihi da fatu rabil bariya na doktor mansur yin sokoto kan hidima na man na jiya mufi ya mu wato wa tulo wuji man titin gyare amma ya zaju kalita fi da dan amma ni guba gaju be ke fili da fe wasa sau inda zai ji wazi dan ya man da ci bi ga ta ci wazi bu wadda gizi dan yi niga da lato wadda falo to a caru wurin amma wuji manta tingiya su ku mai wugu ga alkhairi ito na yabo na su kuwa katin wuji amfani faslun fasali dana yabtilul litikafu bi filil kaba'ir itikafa ilani betun kaba'irizi etun kici kaba'iro etun azan wazan wọn zama bai azabai ati tun wọn lawa lo azaba wọn zama bai ra musu kwai na wọn lakwara su kwa fiya wai ko su kwa shi mu bai wai na je fahimta ko kwa lazajin addina ya tun na jiga yi ga ka bayi da man ce ya yi misali ya tun na jajin ya itikafu waga da itikafu ce lo tun na ji itikafu waga ni ka zina ke cin dana wa shurbil khamri ke gefina wal qadbi ga manazun wadda yi tikafu wani yi tikafu yin walkazfi a caga ci za kazafi ji zayagayin karuwa e cin daci e gin e cin ba ta kazafi gada wani wabil jima'i ya tu ba n zagi iyali da wani e na wani e zina gali ani wuce ya gizaji ko yi mizaji su kutu biyu wabil jima'i a ga <clears throat> itika felani da tsombayin iyali wa muqaddimati be ina jali shizo ya kiyo ya jima'i na muqaddimatu jima'i qal qibla ke bona e za shawa e gan shawa e gina doji e za doji ta e za da fo shi da waka cini sai jin jibe yi mi kafa masallaci ko e min do chomi ne masallaci so ba masallaci na da ya mukata mbaro da mi makwabcin da yi mimi be wagatun na jiloke ga itikafuwa da uzuri laila au naharan eshi walotun na igidiyan ala waje shawa mu da iti shawa amma ga uzuri abin wala ba to yi wa mu ji tiyan shawa ba yalla ya gun waje gwato ji fahimta ku wa bil a ci gaga zagi da shi kan zagi da itikafa shi kan da bayu itikafa giki ne ba zo mafiutun ya itikafa ne wa bil akli wa shurbi haran a tare zugi ko fin igidi da masalacin ya giyan kwefin igidi ya zoyin itikafani ne wa bil khuruji min al masjid li ghairi ma'isha a cage zulutun ya min al masjid daga masallacin li ghairi ma'ishatin amma waje da manufa yake yan ma'isha ya ena wa gina waje yan gici na wa ya mi kwa gina fafa na waloyin wazaja wadda tiya li ma ma'ishatin gato dai da jiyawo da baza da obata mai da uzuri wani an na acin haka kawai ko kwaye wazo da dago na migagin rai tikafa na har kawo ci cendoci lawacin ya uzuri ci to man ga yi tikafa ni mai da uzuri wani wa da baza biyu acin ya dafuwa ma wai kafa masalaci ba mu ci biye laifi da ba yadda yi tikafa ga be screening na kawo da ba yau e ga zama gwanan to ngole yawa je darura ebe obi aje ma. mai bana kawo waya to yi tikafa ga giye ji fahimta ku wa ga da safiya darura amma wace ga a darura to kadar bi kadariya wadda ga yi screening bayan ọmọ ọ̀gá kéde àgẹ́gàn àgídẹ́yìn ṣe bá screening tó yọ ọmọ lẹ́zà ní ẹ̀wọ̀n zàbẹ̀ yá àmì ni ọmọ kòránù dẹ́gbó ọmọ dàṣẹ kápò tún bá wẹ̀ wọ́gán ọ̀dà hàn wọ́jì wọ́gẹ́ jẹ́ ọ̀fẹ́ wa tí ó gàkẹ́ èdè àwọn zàfà nílẹ̀ zàwà níbi ìmọ̀ bẹ̀yẹ́ ní dẹ́nà ọ̀gá àwa náà gàkẹ́ èpè dòrúra nínú ayé ti tiẹ̀ náà dàgẹ́gàn àgí ṣe bá lọ náà ṣe atm obi aya zando ci obi wani jiki ha ya bi ci biyu ma ko obi sun gama na yawa ma wadda za a min ce guna fi ba zan dando ci wuce wani danu sagala ya ce biyu keystone yau keystone bank ci gan zagujin mu taimako za mu ci fe gunga atm ake da bugu ga ya e ji sai monday yau e ma send ya da tizon nan a te ko ya ndade dai cece zo fai mabodin sa takada ya eh, atm card ba daba musatan da nusa na ewe wuna wa kuwen da nusa da bai shi banki zigan atm wa ba na cikin daga cura a guba da a oku a to wani wade fi wana ku ga zai magan waga zai mugujin taimako na gagan waga atm card injinin wa ga mana yau amma su ni da cizon ne na kiji faru zumana wa wutsun sun kuzo na ga mai ke shi air charge to ga wale nan bayan richard card wunna dena wuke shi bi na bi ma'ana wadda ake yin dofi wadda cizo kacha kici da ya ka da wani wadda <laughs> na sokwa muna ngata banki to di trace ne a chile o daga to buda nan gole ya ga nan bawo de mai oge jira rayuwa da kan gana ta ni to ke ga yo wada yi tikafu hmm, zan ge ya sha na ben son to ka gun lonje ba ni le kwa ta da ruru yo e bona wadi wona oga gine ci ba gona sai wada wizwe yo ni fahimta da la je o ne je ce zuwa un chi a darura to mazurat ina ma ga ka darura ji wulawa shi kiyan halal kai da wani boka ne manga wa bil khuruji min al mazl li ghairi ma'isha ezo tiya wujibu ina wa gina ba wale tiya da jiyawo aw li ghairi hajati al insan ko ji ti bukata za wangi bubwa bukata za wangi ya da ji bauli mai da dishe kwata mai da na ba bai na ji bai wuce ne mai funu ya uzuri kaza ne dai na shi Allah halali boda titi ana kawai dai jibo uzuri na ji ba waja itikafu ni ga da itikafu fai da bayan giza ba ko fai da cewo aminti ya ndan wawon jin ben ci gaba bai itikafu a waga shiri jijin wa lulo bai zane gawa mai ta sha gode ko da ɓoruwa ya kaya kunci mai zazo ko mai ajibe da itikafu. a mai shayi na jin da jina mai shayi na washi ya temi ko agiye fafa na ji fahimta ko na gai gurgudu ya karatun ya minu ta fi albarka ko na mu gurgudu ne ba na tsoci albarka wudin bai ga cibci na ku fagan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk